أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 23 ga watan 6 shekara ta 1436 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 12 ga watan 4 shekara ta 2015 a lissafin turawa muna darasi na 58 a cikin wannan littafi mai albarka na akamul jana'iz na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya Sunna a kofar Nasarawa a cikin birnin Kano Nigeria idan ba manta ba a satin da ya gabata muna kan gabar magana ta 79 a cikin wannan littafi a cikin sallah ta jana'iza muna kan gabar sallar jana'iza sallar gawa مالا يجي ويو ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلى جنائزة زي كبر واتو تبيو ما لا أشكين كبر بدي زي كبر تبيو باين يعني تبيو زي تبيو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما زي ومن زن الله صلى الله عليه وسلم صلاتي bayan ya yi kabbara ta biyu sai wa annabi salati saboda hadisin abi umama da muka ambata cewa wani daga cikin sahaba annabi sallallahu ya bashi labari cewa anna sunnata fi salati ala aljinazati an yukabbira al-imamu thumma yaqra bi fatihati al-kitabi ba'da at-takbirati al-ula sirran fi nafsihi sunna ita ce abinda manzon Allah ya tabbatar a sallar gawa shine ayi kabbara liman yayi kabbara sannan ya karanta fatiha bayan kabbara ta farko din amma a sirrance zai karanta fatiha ba wai a bayyana ba kun ga wannan ya bayyana gare mu cewa sallar jana'iza kenan ko da daddare za a yi ta za a yi karatun ne a me a sirrance tun mai salli ala nabi sallallahu alaihi sallama sannan kuma zai yi salatin annabi sallallahu alaihi sallam wa yukhlisu addu'a lil janazati fi takbirati salat kuma mai sallar gawa zai yi ikhlasi na tantance addu'o'i ga ainihin mamaci a cikin waɗannan kabarbari guda uku da suka saura bayan kabbara ta farko la ya kara fi shay'in min hunna ba a karanta komai a cikin waɗannan kabarbari da suka saura inda na qur'ani ne thumma yusallimu sirran fi nafsihi hina yansarifu an yaminihi bayan wannan sai mutum ya sallama shi ma a sirrance sannan kuma sai ya juya sallamar an ce zai yi ta ɓangaren dama ne sallama guda wa sunnatu an yaf'ala man wara'ahu misla ma fa'ala imamuhu sunna shine wanda yake bayan liman shi ma zai aikata irin yadda liman ya aikata imamu shafi ya fadda wannan riwaya a cikin al'um haka kuma imamu al-baihaqi da imam ibn al-jarud daga imamu zuhri daga abi umama إمام الزهري فدا كرشان حديث شوى حدثني محمد الفهري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة أنا مكتئ دام ساتن ديوش قال الشافعي رحمه الله تعالى إمام الشافعي يتشي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى نبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باسو فدن cewa sunna ne kaza akan wani abu in dai ba suna nufin sunnar annabi ba sallallahu alaihi wa sallama duk magana ta gaskiya duk magana da suka ce wafi sunnati a sunna kaza in dai sabon annabi ne to suna nufin sunnar annabi ne ma'ana maganar wani sahabi dan uwansu sahabi ba sa cewa sunnatu kaza suna nufin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne me yasa imamu shafi ya faɗi wannan magana dan ya nuna mana cewa irin wannan wannan sallar da aka faɗa yanzu cewa ga yadda suke ana karanta fatiha a sirrance sannan a zo a yi addu'o'i a sauran kabarbari to aikin annabi ne tunda an ce as-sunna kamar yadda bayani ya gabata tara cikin da suka wuce وأخرجه الحاكم وعنه البيهقي إلا أنه قال أخبرني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إمام الحاكم يفضل حديثا هكا يدقريش إمام البيهقي سيدي رواية سياتي أخبرني رجال من أصحاب النبي رواية شواي وسمذا جشكين صحابي سكباني الأباري صحابان النبي والباقين هو مصورا حديث إلى ونن وفيه زيادتان أتشي أقوي قال النمو دابيو وزاد في إسناده الثاني Habib ibn Maslama isnadi na biyu din an ƙara wannan rawi Habib ibn Maslama kama ta kaddama fi riwayati Tahawi fil mas'alati mushari ilaiha anifan kama yadda ya gabata a cikin riwayar Imam Tahawi a matsalar da aka yi nuni zuwa gare ta dazu din nan sun mazadal hakim قال الزهري حدثني بذلك أبو أمامة إمام الحاكم رواية سيأي cewa zuhuri yana cewa wannan abu umama shi zantar da ni wabn al-musayyab yasma'u a lokacin ibn al-musayyab sa'id ibn al-musayyab yana ji mana dan yadda da karfafa mana zancen falam yankir zalika alai kuma bai musanta haka din ba cewa lalle dai haka ake sallar wa qala yace sayyun ala shart ash-shaykhaini wa wafaqahu az-zahabi wa huwa kama qala hadisin sahihi ne a bisa sharadin bukhari da muslim imam al-bayhaqi zahabi yayi muwafaqa wa imam al-hakim kuma yanda suka faɗa ɗin da shi ne babu wani ja in ja kai wa zahiru qawlihi ba'da an zakara al-qira'a mal albani yace zahirin zancen sa bayan yayi magana qira'a din nan thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallama wa yukhlisu du'a lil janazati bi takbirat thalath wannan jumlar gata a cikin hadisin mun karanta da ku yace anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallama inma takunu ba'da takbirat thaniya la qablaha لا قبلها لأنه لو كان قبلها لم تقع في التكبيرات بل قبلها كما هو واضح so yake mana bayani cewa hadisin nan yana nuna mana cewa ashe salatin annabi din nan ana yin sa ne a sallar jana'iza bayan an yi kabbara ta farko an yi kabbara ta biyu ina fata ana fahimta ba'ada takbirati as-saniya la qablaha bayan kabbara ta biyu kula da magana ba wai kafin kabbara ta biyu ba yace zahirin hadisin yana nuna mana sai an yi kabbara ta biyun za a yi salatin annabi to me bambanci me ake nufi ne abinda ake nufi ba wai ana yin salatin annabi ne a sallar jana'iza bayan an gama karatun fatiha da sura kaga sai an yi kabbara farko sai a karatun fatiha sai a sura ko haka ne ko ba haka bane ba mumtaz to ba wai sai an gama karatun fatiha da sura kafin ai kabbara ta biyu shine la qabla hadin ba kafin ai kabbara ta biyu ake salatin ba a'a sai bayan an yi kabbara ta biyu din an gama aikin kabbara farko sai kuma a zo a yi kabbara ta biyu abinda za a fara yi shine mai salatin annabi kuma damun bayan kabbara ta biyu nan abinda ke cike a wannan wato kabbara ta biyu shine mai salatin annabi kawai sallallahu alaihi wa sallam ina fata ana fahimta kamar yadda dai zancen zahiri ne wa bi qalatil hanafiyya wa shafi'iyya wa ghayruhum khilafan ibn hazm wa shaukani haka ra'ayin shafi'iyya da hanafiya ya tabbata amma sabani ibn hazm da imamu shaukani su kan ba su da wannan ra'ayi to amma sigatu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fil janazati falam aqif alaiha fi shay'in min al ahadith as sahihati فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة ألبانيا كاوتا مغانا أنا الله مثلا ما يتشي دنغني دا صيغر salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a yi sallar jana'iza shin akwai wani salati ne na daban da aka ware cewa shi ake a sallar jana'iza ko kuwa dai irin salatin annabi da muka sani ana yi na asali shine kuma ake yi a sallar jana'iza yace iya bincike abinda karatu ya nuna babu wani salati da aka keɓance shi nau'insa daban cewa irinsa ne ake yi a sallar jana'iza salatin annabin nan da aka sani dai shine dai ake a sallar jana'iza kar wani ya ɗauka cewa akwai wani salatin annabi na daban na sallar jana'iza a'a iri ɗaya ne ya ce za a zo da shi da sigogi masu yawa waɗanda suka zo a cikin salatin annabi kamar yadda ya zo a cikin sallar farilla ko a tahiyar sallar farilla da ake yi Allah ya masa rama sigogin salatin annabin suna nan da yawa kamar yadda Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama ya ainihin wato ambace su a cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam nan gaba kaɗan zamu zo mu ambace su insha Allah ba dan komai ba saboda a gaya wa mutane ga irin sigogin da suka zo a riwaya mun taba faɗa amma za mu daɗa maimaitawa a gaya wa mutane ga abin da ya zo a riwaya na salatin annabi idan mutum zai yi manzon Allah salati sai ya zaɓi ɗaya a cikinsu sai ya yi da sauransu idan kun lura a ciki an ce a tace addu'a wato ga mamaci a keɓance addu'a ta musamman ga mamaci ma'ana idan mutum zai mamaci addu'a to ya yi ƙoƙari ya halatto da zuciyarsa a lokacin da yake masa addu'a ya ji cewa lalle ɗan uwansa ne yake wa wannan addu'a ɗin kuma ya yi masa addu'a dan Allah kuma ya masa addu'ar yana mai jin tausayinsa dangane da abin da zai iya gamuwa da shi na hisabin Allah maɗaukakin sarki wanda yau za mu kawo sigogi da kala-kala nau'in addu'o'in da aka ce mai sallar gawa ya yi wa ɗan uwansa idan Allah ya ɗauki ransa da wanda ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a riwaya da kuma wanda sahabbai da tabi'ai suke yi ku ji irin lafazin da suke amfani da shi wajen yi wa 'yan uwansu addu'a bayan sun mutu abin da yasa ne wannan magana shine akwai wanda zaka ga yana sallar jana'iza ya kabbara ana sallar jana'iza amma wallahi hankalinsa baya kan sallar hankalinsa baya kan sallar kawai dai wato wato wato yana dai yana dai bi kawai yana jira liman yayi Allahu akbar kawai shi ma yayi Allahu akbar yana jira liman yayi sallama shi ma ya sallama a lokacin da ake sallar gawan ana addu'o'in shi kuma a lokacin yana tunanin wani abu ko kuma a lokacin watakila ana ta masa miskol hankalinsa a yi maza maza a gama ya ɗauki wayannan ya ga waye yake kiransa kaga mutum an idar da sallar jana'iza a tsayar da shi a tambaye shi don Allah wace irin addu'a da wace irin addu'a kai wa wannan mamacin jama'a mutuwan nan da kuke gani fa ba ta da daɗi wallahi nake gaya muku ba ta da daɗi sam wanda ya mutu shi ya san ya mutu alal aƙalli me yasa nace ba ta da daɗi sai ga wanda Allah ubangiji ya zaba su kansu su kansu akwai tashi hankali saboda yanayin rayuwar da muke ciki sabon Allah yana nema ya rinjayi bautan Ubangiji ɗin ayyuka na barna na fasadi su suna neman su tsaga'i su lullube saha ɗin ya zama ƙalla wanda za ka ga ya rayu bai cakudu da wata barna ba ga nauyi akan mutane nauyi nauyi na rayuwa nauyi na iyali nauyi na 'ya'ya hakki na matanka hakki na iyaye hakki na abokanan zama ha duka waɗannan abubuwa ne da sai an tambaye ka a kansu shi yasa idan mutum ya mutu in za a yi mai hisabin ma sai ya rasa daga ina za a fara masa a bakka da kai da mataka kawai a maka lissafin hakkin iyali a kanka yaya ya kamata kai a dawo kan hakkin ‘ya'ya mai uba ya kamata ya kula da shi na tarbiyya shin kowa ne ya kula da tarbiyyar ‘ya'yansu game da shari'a ta ce a yi a tsallako kan hakkinka da maƙotanka maƙoci manzo Allah ya ce ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarithuhu malaika jibril bai gushe ba yana taimun wasiya akan makoci wallahi sai da nazarci cewa makoci na zai ci gadora saboda hakki hakkin makoci na kai a zo kan ibadar da aka dora maka iya adadin shekarunka tun lokacin da Allah ya wajabta ma sallah ka yi ta gaba daya a ciki idan ka yi ta gaba daya dukanta an karbe ta ko akwai wadda kai ta biri-biri haka ba a karba ba a zo kan azumi a zo kan hakkin iyaye ka bi su ka yi musu da'a yadda aka ce kai musu a zo kan hakkin abin da ka ci da abin da ka sha shin rayuwarka gaba ɗaya halal kake ci ko ku haram kake ci a zo kan harkar aikin da kake yi a rayuwarka aiki na gwamnati ko sana'a halal kake ci aikin ko haram kake ci sana'a ka ta halal ne ko ta haram ne abubuwa ba za su irgu ba to shine za ka tausaya wa mutum da inda Allah ya ɗauki ransa ya tafi kuma mu abin tausayin da ya fi komai tausayi shine mutumin da ya tafi bai kintsa ba na'am wasu malam mutuwa tana ɗaukar su basu kimtsa ba da yawa kuma da yawa mutuwa tana zuwa ta ɗauki mutane ne ba su san za su tafi ba mutumin da ya kwanta ya yi ta jinya ya ta jinya ya sha wahala watakila yana tsammanin mutuwa za ta zo masa alal akalli watakila ya yawaita isa jibari salatin annabi ya sassauke nauyi da hakoki da suke kan shi ya za ka haɗa shi da mutumin da mota ya hau ana sallama da shi sai an jima sai an jima ya je kwabsa hatsari ya mutu ya za ka haɗa shi da mutumin da mura ce kawai ta kama shi ce bari ya je ya kai kansa asibiti ma likita ya duba shi daga nan sai ga wasu aka dawo da shi ya za ka haɗa shi da matar da ana mata murna kin kusa haihuwa za ki haihu za ki haihu ta haɗa kayan suna an yi mata sayayya an yi rikici da mai gida ni sai ka sai min kaza dole sai an sai kaza duk an gama ta zo za ta haihu ta mutu ba fata tsammanin maganar mutuwa ba ina tsammanin za a haihu ne a tara 'ya'ya ya za ka haɗa shi da wannan ya za ka hada da mutumin da yana kwance daga bacci ya wuce ka fahimta kuwa mutum yana cikin bacci yana cikin bacci yana mayafinsa daga nan kawai kawai zarcewa yi kullum mutum ya wayi gari kawai ya ji ana mai tambaya ai akwai tashi hankali a ciki kuma yanzu mutuwa ita komai sauki babu komun karamin ciwo za ka iya mutuwa a kan shi komun karamin ciwo to shi yasa aka ce idan dan uwanku ya rasu lokacin da aka kwantar muku shi a gaban ku akhlisu lahu du'a ku ku tace addu'a gare shi ku yi mai addu'a ta ikhlasi ku yi kamar za ku karɓo masa gafara za mu karanta mu ji abin da magabata na kwarai suka yi ta yi na addu'o'i ga ainihin wato magabatansu wanda suka gabace su a mutuwa a nan gurin gabar da za mu fara da ita ita ce ya ce za sallaitum alal mayyiti ko da ke bamu zo kan wannan ba mala albani ya ce irin salatin da aka san ana yi wa manzan Allah shi za a yi wa mamaci za mu faɗe su mu jero su don kar wani ya je ɗauko wani salatin da baya riwaya ya zo ya je loda mamacinsa salatin annabi aka ce ayi aji da kyau da babban baki da wasali ce aka yi ne salatin annabi yawwa ga kuma salatin annabi nan akwai riwayar imamu ahmad da imamu at-tahawi da isnadi mai kyau salatin ibrahimiyya kenan um, afwan ba salati ibrahimiyya ɗaya daga cikin salatan da aka ruwaito ana yi wa annabi ba na ibrahimiyya ba za mu zo kan na ibrahimiyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da izini a yi masa wannan salatin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid ya Allah kai tsira da salati ga manzan Allah sallallahu da iyalan gidansa da kuma matansa da zuri'arsa gaba ɗaya kamar yadda kai wa annabi Ibrahim da iyalan gidansa lalle ya Allah kai ne abun godewa mai girma abun girmamawa Allah ka yi albarka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan shi da matansa da zuri'arsa gabaki daya kamar yadda kai wa annabi Ibrahim da iyalan gidansa lalle kai Allah kai ne abun godewa mai abun girmamawa jama'a wannan salatin abin da yasa na fara ambatan shi da farko kuma albani ya kawo shi anan shine salatin da aka ce manzon Allah da kansa yana yi wa kansa da kansa shi da kansa yana yi wa kansa wannan salatin to kaga in an ce kai wa annabi salati tsakani da Allah ba wanda ka je ka ɗauko salatin da ya tabbata daga bakinsa ba ko ba haka bane ya aikata shi a aikace kuma masu riwaya suka rawaito akwai riwayar bukhari da muslim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majidun allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim innaka hamidun majid ko wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid shine salatu ibrahimiyya kenan wannan riwayar bukhari da muslim shine babba a cikin su shi ma wannan annabi ya ce ayi akwai riwayar imamu ahmad da imamu nasa'i da imam abu ya'ala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وانا رواية النسائي ده إمام أحمد أبو يعلى أقول كما رواية مسلم ده رواية إمام أبو أوانة اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد شيما النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد wannan shine zo da fil alamin akwai riwayar bukhari da nasa'i da tahawi da imam ahmad اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد شما عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على Ibrahim wa ala ali Ibrahim anan ya tsaya shi ba innaka Hamidu Majid akwai riwaya ta shida ita ma ta Bukhari da Muslim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid shi ma na Bukhari da Muslim akwai riwaya ta bakwai ta ƙarshe riwayar nasa'i da tahawi shi kadai su kadai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majidun jama'a waɗannan su ne ruwayoyi da suka tabbata daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ai mai salati su kaga duniya ya kamata ta sani cewa idan mutum zai manzon Allah salati to yayi kokari yayi masa wadda riwaya ta ce yayi mai sai ka huta yanzu duk wanda ka dauka guda ɗaya a cikin bakwai din nan kana yi yayi in ka hada su gaba ɗaya yau kai wancan gobe kai wannan yayi amma abin da ake faɗa ake daɗa maimaitawa a kirkiro wa mutane wani salati bayan waɗannan ka duba yawan su fa ka duba kokarin ma ka rike su ka hadace su ma aiki ne ai kwana-kwanan da ke cikin su kuma amma wai duk a zo a raba mutane da wannan a ɗauko musu wani salati na daban a ba su a ce kuma shi ɗin yana da wani lada na daban yanzu wannan duk da muka kawo a riwayoyi kun ji an ce in ka karanta ɗaya ya fi ƙur'ani sau dubu bakwai ko sau dubu shida ko sau dubu kaza kawai sai salatin annabi ne Allah ya baro kansa iya yawan lada Allah dai ya faɗa manzo Allah ya faɗa duk wanda ya manzo Allah salati sallallahu alaihi biha ashra Allah zai masa guda goma kaga wannan ai yafi ma a gaya maka ladan idan kai wa manzon Allah salati daya kai din Allah da kansa zai maka guda goma to wannan falala ai kaga ba ta lissafo ba so lalle ne wajibi ne mutane su tsayu akan abin da ya tabbata a cikin riwaya ba abin da za a zo a kawo mutum ko ta dalilin mafarki wani malami ya yi mafarki ya gani cewa ai wannan salatin shi mana na ba to ga wanda ya zo a riwaya a littafi a rubuce duniya duk ta gan shi ai wanda a bar mutane da shi ban sani ko ana fahimta na idan za a daura aure lalle ai da salatin annabi daurin aure a yi da salati annabi ba wai a ce a kawo fatiha salati fati ba a yi haƙuri a ce a kawo fatiha da salatin annabi me laifi me abun faɗa a ciki har sada ake wa manzon Allah da za a ce an yi daurin aure ba za a kira salatin annabi ba sai a ce wani salatin fati idan ma addu'a za a yi ko a masallaci ko a ina za a yi to a gaya mutane su yi wanda ya zo a riwaya ko ba haka bane ba ga sunan kuma mun karanta mu ha kuma idan sallar gawa za a yi kan mutum ya kuskura wallahi wani limami ya zo ya dafka masa wani salati ba salatin annabi ba ka je ga matsalar addu'a ba ta karɓo ba ga matsalar bid'a ka sha dogon lissafi ko da yake dai la watakila za a ce Allah bai zai kama ka fitan da yi maka akai daga baya so wannan shine muhimmanci limamai masu yi wa mutane sallar jana'iza ku yi wa mutane salatin annabi da ya zo a riwaya kada ku yi musu wani salati wanda ba shi da tushe ba shi da asali ko da ku watakila ƙungiyarku ko aƙidarku wannan salatin shi kuke yi a'a ku yi wa mamaci abin da ya zo daga riwaya don ya samu rahamar ubangiji abu na tamanin sai magana addu'o'i su ne kuma za mu zo kansu irin wanda ake mamaci ku ji irin kalmomi masu tsada da manzon Allah sallallahu alaihi ya zaɓa yake yi wa mamaci idan ya bar duniya abin wato akwai abin tausayi ƙwarai da gaske da kuma mutum lalle fatan Allah ubangiji ma ya masa arzikin ya samu limamin da idan ya mutu ma zai yi masa addu'o'i masu ƙwari yawa dan gaskiya wasu fa ba addu'o'in suka iya ba tunda abu ne na sirri kawai kabbarawa zai yi Allahu alamu me yake faɗa warai kuwa yawa gaskiya ne ai Allahu alamu me yake faɗa ah to akram kallahu ka lura da wani abu guda sallah fa ta farilla a wasu masallacin fa zaka je fa ka bu wani fa sallah fa a matsayin sa na liman shekara 30 yana limanci amma wallahi bai iya fatiha ba fatiha ba ta karantuwa daidai sura kam Allah ya jikanta Allah ya mata rahama wa yake ta ita fatiha ma musan ba kuma ana da aqidar ai shine liman tun asali shine ba wanda ya sai canja shi kuma ba za a gyara mai ba tunda shine uga kwata kwata a wurin to ka bani labari mutumin da bai zai iya karanta fatiha mai kyau ta sallah ba akwai abin mamaki dan ya zo sallar jana'iza bai iya addu'o'i ba fatiha ma fa ta sallah ba ta karantuwa daidai to shine idan ka mutu yazo ya tsaya a bayan gawan ka zai ma sallah zai ma salatin annabi daidai ko waɗannan addu'o'in da aka ce a yi wanda suka zo a riwaya zai je karanta maka daidai wanda da yawa akwai mutanen da zaka addu'a za a ce a yi wa wani addu'a sai zo yana yi wa kansa addu'a wallahi hatta addu'a da ake a masallaci din nan kaga dai ba shari'a ce ta ce idan an idar da sallah liman yazo ya ce a kawo kaza duk wani abin da ake bai zo a sunna ba an idar da sallah farilla a kawo salatin annabi goma goma har ne salatin annabin ma na hakika shi ma ba a ce an idar da sallah a ce wa mutane a kawo salatin annabi goma goma ba a bar kowa ya yi da kansa ku hakuri ilimi ne fa ake faɗa ilimi abin da ya zo a cikin ilimi a bincike a yi addu'a sai gani mai ya daga Allahumma gfirli warhamni suna amin Allahumma gfirli warhamni Allahumma inni as'aluka aljannata wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal inni inni yana inni inni kuna amin amin shi kada yake roƙa wa kansa amma akaram kallahu ka canja lamiri mana ai gunda ka ce inna da kunne na wallahi wata shekara na je a arba wani bawan Allah subhanallah wato jama'ar gari guda jiha guda a tanti malam shine babban malami a wata jiha ba zan in faɗe ta bakara zuwa turo min a ce kaza kaza kaza wallahi malam malam yini suka yi daga hannu yana musu addu'a na farko addu'o'in da yake yi ba addu'o'i ne da suke da inganci a nasi ba terrible kenan na biyu in yadda ya zo yake din kuma sai yake yi wa kansa Allahumma inni kaza suna amin inni subhanallah inni inni shi kadai shi kadai shi kadai wannan wace irin ananiya ce duk wannan jama'ar na bayanka suna amin ai sai ka ce inna to shine amfanin ilimi kuma kowane abu a bashi hakkinsa jama'a a bashi hakkinsa a bashi hakkinsa to shi yasa malamai suna faɗa duk abin da mutum zai yi na addini to ya karanta shi min manba'ihi safi daga daga source daga mabubbugarsa ta hakika ingantacciya kuma ya bincika ya ga mai magabata na kwarai yaya suka aikata kuma ya suka ce ayi yanzu na muku adalci a nan gurin mun zo an ce a rufe da addu'a kawai daga hannu ana cewa Allah kai mun kaza ku kuna amin Allah kai mun to ku ba duk da cewar idan an daga hannu ana yin addu'a duk wanda ya ce amin shi ma ya shiga ciki duk abin da aka roƙa ya shiga ciki amma malamai sun karantar da mu kuma ya zo a nasi manzo Allah yana yin addu'a ta jam'i idan ya zo lamiri yake canjawa addu'ar da yake yi shi kadai ba irin ta bane yake yi tare da jama'a ga baki da yana canja lamiri to yana da kyau mu kula da wannan sauransu yace summa ya'ati bi baqiyati takbirati wa yukhlisu ad-du'a fiha lil mayyit sannan mutum ya zo da sauran kabarbari ya tace addu'a ga mamaci kamar yadda muka yi bayani saboda hadisin a um, abi umama almutaqaddim anifan hadisi muke bayani dazu wa qawlu sallallahu alaihi wasallam idza sallaytum ala almayyit fa akhlisu lahu du'a annabi ce idan za ku yi mamaci sallah ku tace addu'a gare shi ku tace addu'a ku yi mai kyau ko kuma ku yi ikhlasi wajen yin addu'a ku yi dan Allah ba a zuwa sallar jana'iza dan an biya ka kuɗi ina fata ana fahimta shi sa imamul munawi yake ce abinda ake nufi ay ud'u lahu bi ikhlasin wa huduri qalbin ku yi wa mamacinku addu'a da ikhlasi sannan zuciyarku tana kan wannan addu'ar kana yi din kana tuna shi kana roƙon masa Allah yace abinda ake nufi a neman masa gafara a neman masa ceto babban abin da zaka yi wa mamaci idan kana bayansa kana yi masa addu'a gafara ceto ko da baka iya larabci baka yi da hausa Allah ka yafe masa Allah Allah ka sa shi karkashin ceton annan Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama yace kuma ana tsammanin karban addu'ar mai yin addu'a ne inna ma yurja qabuluha inda tawaffur al-ikhlas wa ibtihali yayin da aka samu ikhlasi sannan ko mutum ya nuna gajiyawa sa da kankan da kai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa aka ce a tace addu'a ga mamaci idan an zo yi a daina yi haka ba tare da hudurul kalbi ba ina fata ana fahimta yawwa imam ibn al-qayyim yace kaga wannan magana ta imam al-munawi tana mai da martani da raddi ga waɗanda suke cewa wai ai mamaci baya amfanuwa da addu'o'in da ƴan uwansu suke masa akwai wanda suke korewa addu'a ma wai in kai wai ba zai samu ba kaga wannan ai ƙetatta yawa in bai samu addu'a ba kuma me aka yi so kaga yana yana nufin tunda annabi ya ce fa akhlisu lahu du'a ku kebance ku tace masa addu'a gare shi to kaga wannan yana nuna wato Allah yana karba kenan kuma yana iya amfanuwa shi mamacin da addu'ar mamaci ina fata ana fahimta wannan kenan to shine sai yace ga misalin addu'o'in wayuda wayad'u yace a akhrajahu Abu Dawud kai ko wa Ibn Majah wa Ibn Hibban fi sahihi wal Baihaqi min hadisi Abi Hurairah wa sarraha Ibn Ishaqa بالتحديث عن ابن حبان حديث دي امام ابو داود ده امام ابن ماجه ده امام ابن حبان يروي سن رويتو شي غبا ديا ده امام البيهقي روايه ابي هريره ابن اسحاق محمد بن اسحاق مدلس ني malamin sira ne kuma mudallis ne a hadisi to amma ya sarraha tahadith ya ce haddathana idan ya ce haddathana to kaga wannan tadlisin nasa ya kauce kamar yadda ya zo a riwayar ibn hibban wa yad'u fiha bima sabata anhu sallallahu alaihi wasallam min al-adiya kaji kayi wa mamaci da addu'a irin wacce ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wa qad waqaftu minha ala arba'a albani yace ni dai a iya tattare-tattare na da karance-karance na na ci karo akan addu'o'i guda hudu da na tabbatar sun inganta daga bakin manzan Allah sallama a yi wa mamaci su kaji ba idan za ka yi addu'a wa mamaci ka yi masa addu'a da abin da ya inganta daga ina daga bakin annabi sallallahu alaihi sunna ko abin da magabata na kware aka tabbatar suna yi ya inganta albani ya ce na tattaro muku na samo guda hudu to ka yi ƙoƙari idan za ka yi wa mamaci sallah ko za ka bi gawa sallah da ake wa gawa to ka shigar da waɗannan addu'o'i idan za ka yi wa mamaci sallah an fahimci wannan to akwai wasu ruwayoyin kuma da aka rawaito wannan daga bakin annabi kenan akwai riwayoyin su abubakar su umar su aliyu su jabir bin abdullah su abdullah bin mas'ud wanda aka samu idan mamaci ya mutu suna yi masa addu'a aka ruwaito suna faɗa za mu faɗe su nan gaba kaɗan insha Allah malam ya ce al'awwal na farko wanda ya zo daga annabi ɗin sallallahu alaihi wasallama an auf bin malik radiyallahu anhu daga auf dan malik Allah ya kara masa yadda wannan sahabi ne babba ya halarci yakin badar an ce ya rasu a shekara ta saba'in da uku yace salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala janazatin فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت وفي رواية كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا وفي رواية وزوجة زوجة خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار قال فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت وأن عوف بن مالك الله يقال مسيد دايك cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa wata gawa sallah sai na haddace daga cikin addu'o'insa malamai nan suka ce wani lokacin annabi yana dan bayyanawa ana tsinta ga abin da aka ji annabi yana faɗa kuma a nan za mu fahimci ma'anar a tace addu'a za ka ga addu'ar da ake wa mamaci malam ta daban ne ba wanda ake wa wanda yake raye bane ba tunda shi wannan fa duniyar gaba ɗaya labarin ta ta kare a tattalin shi ya tafi kenan rayuwa dai ta duniya malam an kammala ta duk wanda ya mutu shi kenan wannan duniyar da kake ganin ana hayaniya hayya hayya menene shi fa gaba ɗaya ya gama ta ya tafi ya tafi gaba kai kuma za ka biyo shi daga baya ya ce ga abin da annabi yake faɗa Allahumma fir lahu warhamhu ya Allah ka gafarta masa kai masa jin kai wa afihi wa afu anhu kai masa afuwa kai masa rangwame ka kubutar da shi wa afihi ka kubutar da shi wa afu anhu ka yafe masa ku kula igfir lahu warhamhu nan ayyayi ko ko bai ce wa afihi wa afu anhu ba ai ikfir lahu warhamhu ai ya shiga wa afihi wa afu anhu amma tunda an ce a tace addu'a ga mamaci din nan to shine annabi ke da maimaita ya Allah ka kubutar da shi Allah ka yafe mai saboda me wallahi malam duk wanda ya mutu malam duk wanda ya mutu kai ba ma ya mutu ba ko yana raye yana da bukatar Allah ya masa afuwa ina gaya maka wallahi ba mu da imanin da wai wai za mu iya tsayawa gaban Allah wai mun yi firi wane mutum Umar dan Khattab aka zo aka ana masa rabdab da zai rasu an soke shi dinnan a sallah dab da zai mutu aka zo ana taya sa a ce ka ji daɗi halifan annabi ka ji daɗi halifan manzo Allah ka yi adalci ba wanda ya mulki irin naka na adalci kai ne kai kaza kai alfutuhatul islamiyya ka shigar da musulunci kaza kaza ka shigar da musulunci kaza kaza kai kaza kai kaza kuma yau gashi ka mutu ko zaka mutu a masallaci aka soke ka aka kashe ka yana kan gadansa kafin ya karasa an shigar da shi gida lokacin da wannan mutum ya soke shi a sallah asubai yace ayya yace wallahi fata na inji Umar ce wallahi fata na in gamu da Allah ba da lada ko daya kuma ba da zunubi ma'ana ina jin tsoron duk aikin alherin da na yi zunubi na ya cinye shi umar inda zan je gaban Allah in tashi duk aikin nan ma da nema zunubi na ya cinye shi to ni da na more ba in ya so Allah ya san yadda zai yi da ni Umar sai na wanda za a zo a yaudare shi a ce wai wai ka zo ka bi mu in an gama za mu kai ka gidan aljanna mun maka alkawarin gidan aljanna in an tashi kiyama in baka ganka aljanna ba ka neme mu ka ji fa da rainin hankali wani ya zo ya gaya maka wannan magana hankalinka ba ba kwakwalwar majina ce da kai ba wani ya gaya maka wannan magana ka neme mu ina yawan mai firin mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ina li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nu yughlihi ina wujuhu yawma idin musfira dhahikatun mustabshira ina wujuhu wa wujuhu yawma idin 'alayha ghabara tarhaquha qasara ulaika humul kafaratu al-fajara yace ka yafe masa kai masa afwa wa akrim nuzulahu ya Allah ka girmama masaukinsa ko a nan duniya kana so ka samu kyakkyawan masauki ya Allah ka bashi masauki babba Allahu akbar Allahumma amin kamar yanzu mamacin ka ne mutu ka ce ya ubangiji wani na da ya rasu ya Allah mahaifiyata Allah ka ba ta kyakkyawan masauki ya ubangiji mahaifina ya Allah ka bashi babban masauki kamar haka ne ba shine wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu Allah ka faɗaɗa mashigarsa kaka tura shi wurin da yake matsatsi akwai waɗanda in sun shiga kabari ƙasa matse su take yi ta matse su waqsilhu bil ma'i was salji wal barad ya ubangiji ka wanke wannan bawa naka yi masa wanka da ruwa kai masa wanka da raba da kankara subhanallah ko da kankara da raba asal shi kankara albarar da raba malamai suka ce a'a wannan wace irin mubalaga ne bayan an wanke shi da ruwa kuma a dauko kankara a wanke shi sannan kuma a kawo raba a bi shi da shi me hikimar me hikimar haka suka ce daga ciki akwai saboda annabi ya ce lalle fa ayi addu'a fa a tace addu'a ga mamaci shi sa wato duk kalmar da ka sani mai tsada ce zaka iya sata yana da kyau ka sata a cikin yin wa ɗan uwanka addu'a malamai suka ce daga cikin hikimomin da suka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi wa mamaci addu'a ce waksilhu bil ma'i wasalji wal baradi ga ruwa ga kankara ga raba suka ce zunubi yana da zafi ne suka ce zunubi yana da ɗumi li'annan zunuba laha harara zunubi yana da zafi idan mutum ya mutu yana da zunubi zai tafi da zafin jiki jikin yana tafarfasa na zunubi shine annabi yake cewa Allah yi masa wanka da ruwan sanyi ka karo kankara ka wanke shi duk zafin abu aka sa mai kankara ya danyi gar bayan wannan kuma aka zo aka bi shi da raba ai an samu sauki to shine hikimar cewa a yi masa wanka da ruwa da kankara da raba wa naqqihi min al-khataaya ya Allah ka wanke shi daga kurakurai kama naqaita kamar yadda ka tsarkake ka san naqqa yunqi ina ka samu tufa ka wanke ta ka sa mata irin farazon din nan ta bari sol ka ga ba komai a jikinta ko guda ne ya hau sai an gane ga guda can to haka ake so Allah wai ya wanke mamaci ya zama bai da komai ya Allah ka shigar da shi wurin ka bai da laifin komai kamar yadda ake ko kamar yadda kake tsarkake farin tufafi daga dauda addanas dauda wa abdilhu daran khairan min darihi ya Allah ka canja masa gida mafi alheri sama da gidansa na duniya wannan gidan na duniya ya Allah ka sa wanda zai samu a lahira ya fi shi shi sa malam aka ce bayan Allah na kwarai ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir duniya kurkuku ne na mumini amma aljanna ce ta kafiri ba mamaki a duniya yana cikin wahala yana cikin talauci bai da gida mai kyau yana zaune gidan haya yana cikin matsi yana takure in yayi baki ya rasa inda zai sa kansa in matarsa ta haihu ai tara baraɗe ƴaƴansa ya rasa inda zai zuba su yana cikin kunci a duniya babu wadataccen wurin zama amma idan Allah ya ɗauki ransa ya samu ramar ubangiji Allah zai canja masa gida ba irin gidan san duniya ba malam waye zai so a bashi irin gidan duniya komin kyan gidanka na duniya waye zai so a bashi gida irin na duniya wanda aka ce gidan mumini guda ɗaya a aljanna ya kai duniyan nan malam iya ganinka iya ganinka wa abdul hudaran khairan min dari kenan wa ahlan khairan min ahli Allah ka canja masa iyali sama da iyalinsa na gida ba mamaki iyalinsa na gida na duniya su suka sa masa hawan jini suka kashe shi su suka jefa masa masifa bikin ciki ya halakar da shi da yawa akwai mutanen da iyalan suke kashe su akwai waɗanda iyalan suke ɗaukan makami su kashe su akwai wanda iyalan suke sa musu guba su halakar da su akwai wanda da bakin cikin iyalansa zai mutu akwai wanda matarsa ce ta ɓata masa rai hawan jini ya kama shi kawai ya mutu akwai wanda bakin cikin 'ya'yansa ne damuwa ta 'ya'yansa shine ya hauhawa ya hauhawa ta wani jini ya kama shi zai kwanta kurin ya mutu wa abdul hudaran khairan min dalihi wa ahlan khairan min ahlihi yanzu wannan zai so ya sake gamuwa da wadannan mutanen alahira la wa zawjan khairan min zawjihi ya Allah ka canja masa mata mafi alkhairi sama da matarsa ta duniya wataƙila ta duniyan nan ba daɗi an yi haƙuri wani ya ce wallahi in ana raba mace gida biyu ni kam a zuwa ya gatawa gida biyu a ɗau rabi a bar min rabi ta ishe ni ta min yawa guda ɗaya ne saboda yajinta tana da yaji mai zafi ce ta ishe shi ya rufe da zai rita yanzu wannan malam in akwai kwanciyar hankali da ni'ima ba ne ma zai yi ya ƙaro wata ba ai shi ne matan suke cewa kai ai namiji ki gasa shi in kika gasa shi ya gasu to bai zai yi sha'awar ma ya je ya karo wata ba dan zai tsammani duk haka muke su kuma wai wannan tunanin suke wani kuma a lokacin da ya sha gashi a lokacin zai kare ko ba ga bane ba idan ya gasu sai kuma ya kare to kaga sai a je a ta bugawa kenan so anan na so ku lura da wani abu guda an ce a canja masa iyali mafi alheri da iyalinsa na duniya ana nufin cewa ba zai zauna da iyalinsa na duniya ba a'a idan iyalinsa na duniya ta yi aikin alkhairi na shiga aljanna za ta samu gidan aljanna amma fa akwai hurul in matan gidan aljanna la yatamakhatuna wa la yataghawwatuna ba tofar da yawo ba bayan gida ba fitsari ba haya ba al'ada ba yawon bacci ba abin nan ba duk karkacen da ka sani mace tana da shi ayi mun afuwa fa ba ba su da shi babu babu nan sai alheri kawai suke da shi wannan matan gabaki ɗaya an yi su ne kawai dan ɗan aljanna kawai kuma kowa da nasa kawai kawai sai wanda ka zaɓa kawai wa abdulhu alan khairin min ahlihi zawjan khairin min zawjihi ta duniya Allah ya mata albarka Allah saka mata alkhairi in ta kyautata in ta samu shiga gidan aljanna tana da matsayinta daban a gefe ko ba ka bane yawwa ita ma da matsayinta Allah ƙara mata daraja to ku lura da hadisin wa zaujan kenan ita ma matar ana yi mata addu'a Allah ya canja mata miji mafi alherin mijinta na duniya shi za ka ga wata riwaya aka ce zaujatan kenan mace ce in kuma ita ma a nan duniya mijin da take tare da shi ya gama gashe ta gaba ɗaya azaba wahala an shiga uku wayyo Allah wahala goma da ɗari kullum bakin ciki da damuwa to masallata sun miki addu'a in dai ba alheri bane gare ki wannan mijin to Allah ya canja miki da wanda ya fi alkhairi kuma Allah din zai halicci wata halitta kuma a can a aljannan Allah ya zaba musu wasu mazajen ya hada su su ci gaba da rayuwa sun manta da wahalar da suke a duniya dan ana iya samun malam ka gama ce abida qanita ta'iba mai bin Allah amma mijinta tantiri malam barin kirki wani sallama baya yi amma ita kuma za ga ibadarta ta samu shiga aljanna to amma za ta wayi gari babu miji to ya za a yi Allah zai sama mata wani mijin kaga khairan min zauji min zauja wa adkhilhu aljanna ya ubangiji ka shigar da shi aljanna bayan waɗannan abubuwan kuma annabi ya ce ka shigar da shi aljanna karshen tika tika dai tik idan an shigar da shi aljanna ba ta kare ba amma annabi sai da ya sake maimaita wa a'idhu min azabil qabri ya Allah wannan bawanka ka tsare shi daga azabar kabari wa min azabin nari kuma ka tsare shi daga azabar wuta jama'a waɗannan abubuwan fa duk suna jiran mu ne a gaba ina ina kwanciyar kabari kwanciyar kabari da azabar da ke cikin kabari kwanciyar cikin wutar jahannama da azabar da ke cikin wutar jahannama wallahi akwai buƙatar a yi maka addu'a Allah ya kare ka to nan gurin yan wana ya mutum zai samu wannan ka zauna da mutanen kirki ina dan duniya tantirin mutum dan duniya ne bai ma san wannan addu'ar ba bai taba zuwa ya je makaranta aka koya masa ita ba bai haddace ba da haka idan ya tsaya a bayan kama ba zai iya cewa komai ba akwai da yawa wallahi waɗanda kawai zuwa ake kabbara a saki manyan riguna kawai a bayan gawa ba a iya ce mace komai kwarai kuwa wani bayan da aka gama ake cawayi wani ake faɗa ne da Allah bayan an gama sallar jana'izar kuma shi ma fa yana dab da mutuwar ne duk shekarun da ya bai san me ake faɗa ba shi yasa muna faɗa muna maimaita do Allah jama'a ko da Hausa idan ba a je makaranta aka koyi na larabcin ba ko da wasu ka ta bugawa Allah ka duk kabbara Allah ka yafe masa Allah ka sa dan aljanna ne Allah ka canja masa gida sama da gidansa na duniya ya Allah ka bashi mata sama da nasa na duniya ya Allah ka bashi makota sama da nasa na duniya ya Allah ubangiji ka tsare shi daga azabar kabari Allah madaukin sarki ka raba shi da azabar jahannama Allah ka cece mu Allah ka kubutar da mu muma Allah ka samu biyo bayansa da alkhairi ya ubangiji ka sauƙaƙa masa kwanciyar kabari Allah ka faɗaɗa masa kabari ya Allah karka sa shi cikin kunci ya Allah kada ka sa cikin wahala Allah ka sa ƙarshen wahala kenan liman yana Allahu akbar kana Allahu akbar ka daɗa bugawa wallahi ka tsaya kai shiru yanzu malam shi sa manzo Allah ya faɗa kai Allahu akbar annabi ya ce mutum mumini musulmi da Allah ya taimake shi musulmi masu tauhidi suka tsaya mutum nawa arba'in a bayansa suka masa wannan addu'ar wannan faɗe ne a cikin sauran akwai suna nan sauran za mu kawo su sati mai zuwa saboda lokaci ya ƙure to ko wannan kaɗai mutum ɗaya ya yi maka wancan ya maka wancan ya maka wancan ya maka cikin mutane arba'in insha Allah Allah ya karɓi mutum biyu ko uku a ciki to ana so ka zauna da mutanen kirki dan su ne in sun yi addu'a Allah yake karba amma in abokananka yan caca ne abokananka yan giya ne abokananka yan duniya ne abokananka mazinata ne kai baka tare da mutanen kirki baka zuwa masallacin unguwar ku ballantana idan ka mutu a cincirun da akan gawanka ba a san ka ba ba a ganin ka a cikin taron jama'a kwata kwata wa zai zo gawaka irin ya kai ya kai ne za su zo sadu masu manyan riguna masu wannan manyan mota wallahi ba nan ake samun rahamar ba wannan babban rigar da wannan manyan mota ba za su ma komai ba wannan miskinai ustazai talakawa fukara'un waɗannan dai da kake ganin su su ne za su buɗe baki su yi addu'a don su suke zuwa makaranta suke sauraron ilimi su za su gaya wa Allah amma da yawa yawan wasu da ga duniya ce kawai a gaban su ba Allah ne a gaban su ba shi sa addu'ar ma da za su yi wa mamaci ma ba su iya ba wani bawan Allah ya mutu da cijo bawan Allah aka tara yayansa aka ce ku yi addu'a da yawan su wallahi suka ce me za mu faɗa suna tambayar malamin malam me za mu yi me za mu yi yace ku yi addu'a wallahi addu'ar ma basu iya ba wata sai ta ce a bani qur'ani suratu yasin aka ba ta yasin ta kama karanta yasin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh um, wannan akwai kwantan tambaya da suka sauri satin da ya wuce wannan bawan Allah yana cewa da Allah malam muna neman ƙarin bayani akan wannan aya din ya alladhina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyyati ithnani dhawa adlin minkum aw akharan min ghayrikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum مصيبة الموت يحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا هاكم من شهادتنا هما وما أتدينا har zuwa zuwa ƙarshen aya din cikin suratul ma'ida wai me wannan aya take nufi a takeice abinda aya take nufi shine mutumin da yazo yana yin tafiya sai mutuwa ta riske shi akan hanya kuma zai yi wasiya to abinda shari'a ta tanada shine samun mutum musulmi guda biyu idza hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyati ithnani ya samu mutane guda biyu ya musu wasiya kuma mutane biyun Allah ba da sifan su zama adilin minkum masu adalci me yasa aka ce masu adalci a cikin ku saboda waɗanda idan bayan mutuwar ta faru ba za su canja wasiyar ba wani an masa wasiya bayan an yi mutuwa yana iya canjawa ya faɗi ƙarya yaushe sa aka ce a samu mai adalci to idan ba a samu musulmin ba fa wataƙila ƙasar da ya je ko garin da ya je ba musulmi ya ga alamar mutuwa ta zama wataƙila haɗari na mota ne kafin a kawo shi gida na ga zai mutu wataƙila ciwo ne ya murɗe shi a ƙasar da ba ta musulmi ba ko jihar da ba ta musulmi ba to sai ce a akhara ne min ghairikum ko ku samu wasu guda biyu wanda ba ku ba abdullahi dan abbas ya ce ai min ghairil musulmi wanda ba musulmai ba to wannan shine ka'idar da shari'a ta bamu to zai iya yiwa bayan mamacin ya mutu kuma an yi shakka cewa wannan wasiyar da suka faɗa an yi ba su faɗi san rai ba da san zuciyarsu a ciki to shine aka ce to sai ku tsayar da su bayan sallah min ba'di salati fa yuqsimani billah wannan sallar da yawa yawan malaman tafsiri suka ce sallar la'asar bayan an yi sallar la'asar saboda ana girmama sallar la'asar tun a can a da sallar la'asar tana da kima kuma ana tsoronta ita ce ai aka ce wanda baya samunta ko ya shiga gidan aljanna ba zai ga Allah ba wanda baya yinta akan lokaci baya samun jam'inta ko ya shiga aljanna ana ganin Allah ba zai ganta ba zai gan shi ba to za a tsaye da su bayan sallar asar fa yuksimani billah su yi rantsuwa saboda Allah su rantsuwa da Allah cewa abin da aka ba su na wasiyan nan shine ba su canja ba har dai zuwa karshen aya almuhim aya tana nufin tana magana ne akan yin wasiya kafin mutum ya mutu yayi kokari yayi wasiya kuma ina jin mun ta bayani akan muhimmancin wasiya mutum ya rinka rubuta wasiyarsa koyaushe kuma ita wasiya rubuta ta ake sai ana updating ɗinta an gane updating ɗin antivirus in ka sa shi a cikin kwamfuta in ya tsufa ba kana updating ba kana da waya tsohuwa kana updating ɗinta aika ko ka sayo sabuwa ko kuma ka caccanja abin da ke cikinta to idan ka rubuta wasiya to sai ka sai bayan wata biyu wata uku wani sati biyu sati uku sai ka duba sai ga akwai abin da zaka gyara to ana yi ana gyara koyaushe lokaci lokaci tana nan aji iyalinka sun san ga can wasiyarka idan ka mutu ga abin da kake so a yi waɗanda suke bin ka hakki duk suna cikin can wanda kake bin hakki duk suna rubuce a can idan akwai wanda kake so a je a nemi afuwarsa bayan ka mutu ka yi masa wani abu ba daidai ba ka rubuta idan akwai wanda hakkinsa ne a kanka ba wanda ya sani sai kai sai shi kuna kasuwanci ne da shi rubuta idan kana bin wani iyalinka ba sani ba rubuta yanzu wannan sai zama wahala in ka zauna duk da minti ashirin talatin ka gama wannan ka ajiye takardar a littafi ko ka ajiye littafi bayan wata ɗaya wata biyu ka dada duba abin gyara ka gyara lokaci bayan lokaci shikenan ka mutu sai ka dace mutum ga wasiyarsa tana da muhimmanci ba daɗi mutum ya mutu kirif bai ce komai ba ba a san komai a kansa ba a yi ta wahala watakila yana bin bashi watakila ana bin sa bashi Allah ya mana afuwa shi kuma wannan bawan Allah cewa ya rikice da dan mashin a daidai sau ya hau ya kai shi wani wuri da ana kai mutane a naira hamsin kuma kullum yana zuwa wurin so ya riga ya saba hamsin yake biya ya tsaye da shi bai sayi ciniki ba kawai sai ya hau adaidaita kal'ada normal ya saba yana sauka sai ya zaro ɗari biyu ce kawo canji dan adaidaita ya ga ɗari biyu sai raba ta gida biyu ya raba ta gida biyu ya ba shi ɗari ya soke ɗari ya murɗa giya zai tafi ya rike shi ya ce dakata mana ce aka yi ya ce ai hamsin ake ba ce ɗari ne a hamsin ne ɗari ne suka yi ta tafka rikici ya ce shi yau ya kai shekara kaza misali yana zuwa wurin nan kullum kaza yake bayarwa ya za a zo a karɓi ɗarinsa ya ce shi kuma ɗari yake ɗauka sai ya ce to a tsaya a tambayi duk wani dan adidin sahu daga wuri kaza zuwa wuri kaza nawa ne shi ya yadda zai ba shi ko dan adidin sahu ya ce ba wani magana tambayan wani hakkina ne ba za a tambayi kowa ba kawai ɗari ne sai ya ce to kaje ka cinye ɗari shi ma dan adidin sahu sai ya ce kai ma kaje ka cinye mun hakkina ya jefa masa ya jefa masa ya jefa masa ya jefa masa da ƙarshe dai dan adidin can ya jefa masa ɗarinsa ya burga ya tafi ya ce shi kuma ya soke ɗarin sai sa aljihu ya tafi shi ne mu kuma nan ya zo ya haɗa mana aiki yana so mu bashi way out ya zai da wannan ɗarin mutane kenan yanzu tsakaninka da Allah kai ya kamata a ce akan naira hamsin ka bata mana lokaci yanzu kai a nan yanzu akan 50 naira kuma me naira hamsin ka bar masa mana to barin ba mu ka'ida abinda malamai suka ce akan wato harkar gudanarwa ko harkar kasuwanci irin wannan na haya dukan ku guda biyu kuna da laifi a ka'ida idan mutum zai hau abin hawa kafin ya hau su yi ciniki da mai abin hawa nawa zan baka ka kai ni wuri kaza ka fahimta? ba da kaza a'a ba zan iya ba da kaza ba kaza zan bayar bismillah kaga sun yi ciniki ko awa nawa yayi kafin ya isa wannan gurin wannan kudin zai bayar dai ba sun gama ba to wannan shine abin da shari'a ta ce ai to sai wasu malaman suka ce a'a akwai wurin da sanannen abu ne sanannen wuri ne kuma an san kudin da ake bayarwa yanzu misalin daga bata zuwa fan shekara kowa ya san ga nawa ake biya hayis akwai bukatar kullum in za ka hau hayes daga bata zuwa fashe shekara sai kun yi ciniki da kwandasta ba bukata tunda an riga an san nawa ake bayarwa kun fahimce ni to a nan gurin ya halatta mutum ya hau abin hawan nan ba tare da sun yi ciniki da wannan mai abin hawa ba saboda me ya tafi ne akan al'urf wal ada custom na mutane da abin da suka saba yanda kowa ya biya haka zai biya to a nan gurin matsalar shi kare aka dauka ba ko mutane da yawa aka dauka ba kuma kes din wannan babur din yana da bambanci da mota tunda ina ganin kawai shiga ka biya yanda na faɗa ne ko shiga ka biya yanda na ga dama ne galiban haka ake kaɗan ne daga cikin su suke tafiya akan wata ka'ida ba na jin cewa ban sani ba tunda ba yawanci ba hawa nake ba amma ba na jin cewa la'alla a daidai sahunan da ake da ake hawa an yi fixing price cewa daga gadon kai zuwa gidan murtala naira ɗari ake barwa ko naira hamsin ko daga gadon kai zuwa bata ɗari ake barwa ko daga bata zuwa kaza kaza ake barwa ba na jin sai dai bisa ga al'ada mafi rinjaye duk wanda dai zai hau yana bada kaza ne amma ba a yi wani ittifaki aka ajiye ga abin da ake bayarwa ba watakila gwamnati ta sani ko kungiyar yan adadi sau sun sani to a nan gurin abin da yasa na ce dukan su biyu suna da laifi shine idan har shi wannan ya ce kullum yana zuwa har ya ɗauki lokaci mai tsawo yana zuwa kuma ba mutum da yake hawa ba kuma ya ce ga abin da yake ba naira hamsin kaga dai alamu suna nuna majority mafi rinjaye wannan kuɗin shi yake biya ko ya kamata shi kuma wannan tun daga yanda ake biya ya karba to amma me yasa yake karba wasu mutane suna iya yin ƙarya wani ba hakan ake biya ba zai ce ai hakan yake biya shi iyayen da ya samu galala iyayen da zai ƙarya to wannan uzuri ne to shi kuma me yasa zai zo ya hau abin hawa bai san mutumin nan ba kawai bai su yi ciniki ba lokacin da ba su yi ciniki ba ya ce shi ga abin da za a biya shi to a nan gurin mai adadi ta sauyin ya fi shi gaskiya idan wasu ƙilar mutum ashirin suna ɗauka a naira hamsin hamsin shi a ra'ayinsa yana ganin bai zai ɗauka hamsin ba ɗari zai ɗauka ya saba wa Allah bai saba wa Allah ba to ra'ayinsa shi a ɗari zai ɗauka don me yasa za a tilasta mai sai ya karɓi hamsin kaga anan gurin shi wanda ya hau din ne bai da gaskiya tsanan ni ina baka shawara dan ka huta kada naira hamsin ta zama maka matsala in za ka iya neman dan adidi sau nan dan ai kwankwasa ya musu lamba ko ko ba ka bane ba to ka nemi lambarsa kai ka nemo shi wannan naira hamsin din za ta iya baka matsala idan ka rike lambar ka je ka kai masa idan ko baka rike lamba ba ka dauki naira ɗarin nan cancan ta ce ya ubangiji ga hakkin bawanka wane da muka yi jidali da shi ka je ka kai ta masallaci kokon fi sabilillahi ka sata amma duk ranar da kuka haɗu da shi ko ka sake hawa a daidaitansa ko ka zai gitta kira shi ka ce tsaya malam ka ɗauki ɗari ka bashi waccan sadakar ta dawo akawun ɗinka shi kuma ka biya shi hakkinsa abin da ya kamata ka yi kenan kuma irin wannan hukuk din ya kamata mu rinka kiyayewa kuma akwai kuskuren da mutane ba suke yi wai sai mutum ya zo ko kana bin mutum bashi wallahi ba zan karba ba ko ka bani ba zan karba ba a ka ce ko ya baka ba za ka karba ba kuma kana jira a lahira haba ina shi ma yanzu mai adaidai samun in mun ga dama za mu iya masa wata fatawa mara daɗi ko ba ka bane ba ba an bashi bai ki karba kenan baya so to zai kile min a wajen Allah yaya zai baka ka jefar kai tafiyar ka kuma ka ci kana jira a daka a lahira sai mutum ba wai ga hakkinsa kana bashi ka je ka rike ni sai dai ka bani a lahira a karbi kayan ka wala wala jahiliya ne ba daidai bane malam yawwa ba daidai bane Allah gyara mana wannan bawan Allah yana cewa da Allah karam kallahu littafin da la'ilul khairati da ake karantawa shi yana da inganci mutum ya yi karantawa ba shi da inganci da la'ilul khairati ya yi shi ne don tara salatai na annabi sai dai kawai abinda malamai suke faɗa masana na ilimi sun ce ya haɗa salatai amma mafi rinjayen salatan da suke ciki ba su inganta daga annabi ba kwashe-kwashe ne ta zuba komai a ciki da construction da wanda aka hada da wanda ya dace da wanda bai dace ba alghasu samin komai a ciki akwai to sai malamai suka ce ka hakura da salatan da suka zo a riwayar bukhari da muslim abu dawud da tirmizi littattafan addini da duniya ta san su yanzu da la'ilin nan da yawa a kasashe a duniya ba a san wani abu da la'ilu ba kai ne a nan kasar ku ka san shi ta tunda ga littattafai nan ga riwayoyi nan je ka ɗauko wancan wanda babu saɓani a kai to amma yanzu an mai da shi shine wanda grade 1 salati ko shi ake kwana ana saukewa har saukarsa ake har tilawarsa ake har wani na gama ce da shi har wani tsarin karanta shi ne ake Allahumma haka zaka zaka na ana ana yi ana wannan bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa akwai salatai masu kyau a ciki tabbas amma marasa kyau din su suka fi yawa shi sa malamai suka ce idan ka duba abu kaga abin da yake bai da ingancin shi yafi yawa sai ka kaurace masa ka dauki wanda yake yafi inganci kun fahimci wannan yawa kuma akwai substitutes ko yana wannan yace yana nasiha ga yan uwa da suke da wayoyi su rinka kokari suna sa wayansu a silence ko suna kashewa saboda barin su a kunna din yana shiga cikin recording da ake kuma yana daukar hankalin mutane sai a gyara shi kuma wannan ya ce wai ya halatta mutum musulmi ya rinka karanta bible da Allah ka huta lafiya to akan me zai je karanta bible malamai sun ba da dama karanta bible amma ba kowa ba na farko wanda yake bincike a cikin bible din don ya gano gaskiyar wala Allah wani abin da ya dace da addini da kuma kurakuran da ke cikin bible din don ya bayyana mutane wannan ya halatta ya karanta amma ya zamanto yana da cikakken kariya da ilimin addini wanda ba zai zame ba kuma ba za a iya ɗaukan hankalinsa ya bar addininsa ba na uku ya zama yana da rariya da zai iya tacewa tsakanin ƙaryar da gaskiyar don sai kana da ilimi za gane wannan riwayar mai kyau ce kuma mai kyau bace akwai abubuwan da za a gansu ayoyi ne a ciki amma an kawo sai ga kamar sun yi kama ma da na ƙur'ani yanzu da yawa a cikin wasu annabawan su a bible suna da su mu ma kuma namu muna da su sunan ne kawai sha bamban ibrahim sai a ce abraham kwana makamancin wannan suna nan wasu kuma suna da su annabawa mu kuma mu ba mu da su wasu kuma muna da su su kuma su ba su da su akwai kuma tabargaza da barna fiye da yadda kake tsammani a ciki so mutumin da bai da rariya da zai iya tankadewa tsakanin ƙarya da gaskiya a ciki akwai hadari ya karanta sai dai ya karanta through guidance akwai wani malami da yake guiding din sai na nuna masa amma haka kawai ka ɗauki bible wai kana karantawa kana dubawa wannan bai halatta ba dalili shine hadisi ya inganta sahihi sayyidina Umar ibn al-Khattab wata rana ya dauko takardar at-taura ya duba ya gani sai ga abin da ke ciki ai mai kyau ne sai zo ya ce ka ya manzo Allah wannan ina ma da mun rubuta wannan abu ai na ga abu ne mai kyau a ciki kawai manzo Allah sai ransa ya baci yace alam atikum biha bayda'a naqiya ba na zo muku da wannan takaddar farasol ba mana ana yana nufin ba addini na ya shafe komai ba alama a cikin biya bai za a naqiya wallahi law kana musa hayyan ma wasiyahu illa tibai ya ga umar ce wallahi inda musa ma yana raye wallahi bai isa ba sai ya bi ni wani abu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace umar ya rabu da ita sai ya aji to da wannan ne malamai suke cewa tunda kai Allah ya baka Qur'ani me ya kai kana zuwa kana laluma laluman kana karanta Bible me zaka dauka a ciki kuma me bambancin wannan da abin da Umar ya yi duba dai matsayi ma duba ilimi irin na Umar ma cewa ya manzo Allah ko za mu rubuta wannan abin da yake wannan abin nan zancen annabi Musa ne Taura ce annabi Muhammad ya hana shi so jama'a ai taka tsantsan a bisa larura malamai suka ce masu bincike dalibai masu bincike ko malami da yake bincike wannan ba ba laifi zai iya dan ya bayyana wa mutane gaskiya ko da'awa yayi wa mutane da'awa wannan zai iya amma haka kurin mutum ya zo dauki wani abin da yana karantawa kaga bai kamata ba to kuma kaga da nan ya kamata ka gane kuskuren da yawa daga cikin malamanmu na soro akwai yanzu a garin nan akwai inda in ka je za a karantar da kai a taura daga farkon ta ƙarshe suna nan yanzu haka in ka je kasuwan kurmi ina akwai a taura ana sayar da ita Allahu alam original din ce ba mai kyau bane wane ne ba sani da sauransu amma wallahi akwai ta wai sai in ka zo za ka yi karatun fikiyo sai a ce a ka sa a taura mana kani da Allah ba kai bukhari ba ba kai muslim ba ba kai abu dawud ba kai tirmidhi ga maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam kalalima taura at-taurar da ba ita za a tambaye ka ba a kiyama ni na je karatu wajen wani malami na fikiyo ya ce ka nemo a taura mana kuma gaskiya ba zan koye muku ba fa na ce ita na dan taba kuma daidai gwargwado kaɗan dai amma daga baya daga baya Allah ganin da ne ba tana nan a taurata tana nan na yi mamaki ni kuma lokacin ina jin daɗi a taura Allahu akbar mana irin na samu wani sabon ilimi da kowa bai samu ba to ilimi a hankali a hankali ake ake fahimtarsa to da yawa cikin malamanmu na soro suna dan wannan din sai a yi kokari a gyara don Allah ba daidai bane takardar karshe wannan wannan ke da Allah da assalamu alaikum da Allah malam ina roƙon addu'ar ka da ta yan uwa maza da mata a wannan masallaci mai albarka do Allah malam a saka ni cikin sujada wallahi ina fama da wato rashin lafiya matsananciya sama da shekara goma mace ce ta rubuto ta ce tun tana yarinya karama har yanzu tana fama da wannan ciwo amma babu sauki ta yi addu'a ta yi addu'a ta je asibiti ta yi na hausa ta yi na bature amma abu sai dai gaba ma yake ta yi abin ya ƙi ci ya ƙi cin yawa ta ce to ta ji labarin wani ɗan uwa ya taɓa rubuto takarda a nan gurin ya roƙi addu'a a wannan masallaci kuma ya yi aka yi masa addu'a ɗin ya aiko kuma ya samu waraka shine ita ma take tawassuli da wannan zama da wannan karatu da ake da addu'o'inku ku don Allah a taya ni tunji ta ce a taya da addu'a ko ni ma zan dace ta ce a mata addu'a Allah Ubangiji ya taimaka mata sannan daga ƙarshe kuma ta ce malam dan rasulullahi ka sani a cikin addu'arka to Allah ya saka da alheri na farko muna addu'a Allah Ubangiji ya biya mata bukatar ta kuma yayi mata ciwon da ke damunta karki gaji da neman magani don watakila ba a dace ba ne kuskure ake samu ba a gane cutar ba Allah ko kuma ke ba kewa mutane ko likitocin bayanin cutar yadda ya kamata ba ana ta baki maganin wani cutar amma dai annabi ya ce babu wani cuta ba ce akwai maganinsa sai dai mutuwa kawai da tsufa so ina baki shawara ki ci gaba da neman magani insha Allah za ki dace kuma ki nisanci bokaye dan wasu ku suna bin bokaye in kin bi boka zaki dade kina fama yawwa dan an fusa ta Allah ne watakila sai ya barki ki ta karewa da dabaraki da wayanki Allah ubangiji muke roƙo ya baki lafiya warkar da ki amma da ƙarshe abin da kika rubuta kika ce dan rasulullahi a saki a addu'a ba a yin magiya da manzon Allah ana yin magiya ne da Allah dan Allah ake cewa shi manzon Allah ne ya ce in za a yi magiyar a ce dan Allah ina fata ana fahimta kamar yadda ake faɗa ne yawanci muna faɗa bakin mu yana su wucewa dan Allah dan annabi muna faɗan haka ko yawwa to shi ma ba daidai bane Allah kaɗai yake kira idan ka ce dan Allah ya wadatar rai ba sai ka haɗa biyun ba shi kaɗai ma in ka ce zai zai abin kuma shi annabin ya ce in za a roƙa ɗin a ce dan Allah kar a ce dan annabi kar a ce dan Allah dan annabi sai dai a ce dan Allah kawai to amma ana tawassuli da son da ake wa annabi kamar ka ce ya Allah dan kaunar da nake wa manzon Allah kai mun kaza wannan ya halatta amma kuma mutum bai zai ce ya Allah dan matsayin manzon Allah ka mun kaza ba kula da abin nan yana dan implication kaɗan wanda ba su gane ba kuma sai su mutum ya rude yanzu ba za a ce dan matsayin manzon Allah ba a'a manzon Allah yana da matsayi yana da daraja amma shari'a bata ba da dama wai za ka roƙi wani abu a wajen Allah ka ce dan matsayin annaba Allah ya maka ba Allah ana roƙonsa ne da wani aiki da kai ka aikata shi ku fahimci wannan tawassuli kenan aikin da kai ne ka aikata kana da wani wato wani akwai wani impact da wani effort naka kai wani kokarin da kai sai ka ce dan wannan abun me yasa aka halatta dan kaunar da kake manzon Allah yanzu kaga kaunar manzon Allah ai wani aiki ne ka so shi ka kaunace shi ka bi shi to saboda wannan biyayya da kauna da kai wa annabi dan shi Allah ya maka kaga ibada ce kai masa amma in ka ce dan matsayin manzon Allah to a nan gurin matsayin manzon Allah kai din me kai na samar wa manzon Allah matsayi ka ba shi matsayi matsayinsa daban Allah ne ya ba shi kaga a nan gurin babu wani aiki da kai dama annabi yana da matsayi sallallahu alaihi wa sallama kuma matsayin manzon Allah Allah ya baka abubuwa da dama amma shari'a bata baka dama wai zaka roki Allah ka ce wai wai dan matsayin manzon Allah a baka ba a'a ba a yin wannan kuskure ne duk da cewa an saba ana faɗa yau da gobe amma yana da kyau mu zamanto mun kiyaye dan mu yi aiki da abin da shari'a ta ce mu aikata shi kuma shine amfanin ilimi in ka zo makaranta in kai kuskure a gyara maka Allah ya gyara mana akwai wani dan uwa da a wannan juma'ar Allah ya jarabe shi da wani abu amma dai alhamdulillah muna kyauta masa zato wato abun tausayi irin mu yanzu nan ya dace da karatun da muke haka mutuwa ce ta zo irin ba aune ba zatan mutum ne ya zo da motarsa ya yi fakin ya bar motar ma a buɗe tunda kusa da wajen mutane ne ya shiga masallaci ya yi sallah ya gama nafilarsa sai ya ce wa abokanansa na bar mota ta a buɗe a da masallaci kusa da inda suke zama kuma sai ce bari jin dan rufe motar in dawo yana shiga motar yana kunnawa yana kokarin daga gilas kawai sai ya mutu la ilaha illallah kaji irin abin da ake gaya ma mutuwa ko ba fa ciwo ba zazzabi ba komai bari in je in rufe gidan mota ta dawo yana shiga kawai sai faɗi ya mutu a ciki na'am ranar juma'a ne Allah ya masa wannan rasuwa da magariba ko ana kyautata masa zaton ya samu mutuwa mai kyau don duk mutumin da ya mutu ranar juma'a insha Allah alhamdulillah alal aqalli manzo Allah ya ce babu shi ba tambayar kabari kwarai kuwa in dai mutum ya mutu ranar juma'a mun karanta da ku umina min fitnatul qabr Allah ya bashi kariya da tsaro daga fitinar kabari tambayar kabari dai ba za a tambaye shi ba ya yi scaling ya wuce shi yasa da yawa bayan Allah suna roƙon Allah ya ba su mutuwa ranar juma'a to amma duk da haka abin tausayin shine mutum bai sani ba ya tafi kuma iyali ba a tsammani ba ciwo ba rashin lafiya kawai sai dai motar da ƙarshen hawanta kenan kuma abu na biyu da can ya mutu yana gama ibada ya mutu alamatu husnul khatima mun karanta da ku mutum yana yin wata ibada yana gama ibada ya mutu a ce ai ya gama sallah ya mutu ai an gama azumin wata ramadana kenan an yi sallah ya mutu ai ya je aikin hajji ya dawo kenan ana sanda dawa Allah ya dauki ransa ya fa je masallaci da shi aka yi sallar isha'i jiya ya mutu ai da shi muka je wurin karatu ma wallahi jiya ya mutu wannan duk alamatu husnul khatima ne albishir ne na cewa wani fa ya dace shi kan wahalar duniya dai Allah ya kubutar da shi to amma duk da haka akwai buƙatar a yi wa mutum addu'a Allah Ubangiji ya rangwanta masa Allah ya yafe masa muna fatan Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa aljanna ita ce makomar mu shi kuma Allah ya sa ya samu jin kai da rahmar ubangiji Allah ba iyalinsa hakuri da kuma yan uwansa hakuri gaba daya anan ya kamata mu dakata saboda kurewar lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓa harshe muna neman rangwama ubangiji subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh